Allah dan annabi Aishak Malam Aminu Daurawa dan Allah dan annabi ka yi haƙuri ba ma kai ba da duk sauran mutanen da suke jin haushi idan sun gana a wani yanayi ko kuma wata irin rayuwar da ba sa so don girman zatin ma'aiki duk ku yi haƙuri amma alƙawarin da na ɗauko tabbas na cika mafi mahimmancin alkawarin da na ɗauka shine ba za a ƙara jin ina zancen batsa ba ko kuma irin ina zage-zage ina zagin mutane gaskiya ban ƙara yi batun daga wannan lokacin to sannan shi ma sai irin wannan abubuwan idan kun ganni duk lokacin da nake a gida ina zaune abin duniya sai ya ishe ni akan wasu abubuwan na rayuwa ta gashi ba ka sanyi ba ka kaza ba ka kaza amma abin kamar da wuta ake babbaka mai ake hura mai ganji to ni kullum ta Allah idan na kalli wannan abin ina da hannu ina gaya ubangiji na akan cewar shi ya halicce ni ba ma halayya ta ba raina ma zai iya sa baranta na canza wani irin abubuwa da nake yi na cikin rayuwar duniya amma a duk lokacin da kaga na yi wani abu kake tunanin irin ka ji haushi saboda kana so na ne wannan abin a maimakon ka ji haushi ka juya wannan haushin na ka yi min fatan alkhairi da kuma fatan cewa Allah ubangiji ya daka wata rayuwa ta da nake yi mara kyau tsawa ka dauka a ranka cewa idan murja kanwar ka ce ko kuma ka dauka a ranka cewa idan ni yayar ka ce ko kuma ka dauka a ranka cewa idan ni yar ka ce ko yar waninka kaga addu'a in Allah da wata wani idan ya maka addu'a da izinin Allah ba za ta faɗi ƙasa banza ba sai abin nan ya canza amma abin nan da nake kallo kawai ina kallon shi wani mu'ujizanci ne daga ubangiji a lokacin da da da san dai na kamata idan ka ce zan kamanta irin wannan abin ma wallahi ba zan yadda amma sai Allah ya nuna min ishararsa a duk lokacin da na gama ce ta zo ta gifta da inda nake wallahi idan ta sa kayan da ba shi kenan ta isa ta shige ta unguwan ba na san wallahi sai na jefe ta ko ne mata a tire a tire in shiga nan in shiga nan gulma ce kiran na dinka ya maɗi a kanta ga kaza ga kaza ai yar iska ce ai kaza ai kaza ban faɗi na mutu ba sai da na ga wannan jarabta karan kaina to duk wanda ya gabawa cikin wani hali a maimakon ka baki ka ce kaza ka ce kaza a rayuwarka ba ta gama ba Abin da na manta a wannan lokacin na kasa manta cewar ni ma yanzu na fara rayuwa sai in yi kai kaina a fiye da halin da suke ciki kun ga ban faɗi na mutu ba har sai da Allah subhanahu wa Ta'ala ya jarabce ni da wannan rayuwar yanzu idan wa'anda na yi wannan abin suka gani ne za su ce gashi nan ni cin mutuncin da na yi musu da zagin da na yi musu da irin kyama da irin kyara abin da na yi ka na so ɗari shida ko in ce so miliyan ɗaya wala ko wani wannan da ke gani na daurawa jiya A irin ana hasko malamai da ke ina yawan bibiya abubuwan malamai gaskiya wannan ruwanka ne idan ka ɗauke ni yar iska ko kuma in ka ɗauke ni aka akasin haka rayuwarka ce rayuwa ta ce maganan dai da zan faɗa baya ta za a yi ka zuwa kawai ka zo ka yi mutum ƙarya akan wannan maganganun sai ina yawan bibiya irin wannan tafsiri aka na malamai fiye da tunanin mai tunani a duniya sai nake ganin an hasko ƙasa kamaru ga wanda aka bashi wane ne a najeriya sai aka ba wa malam amin daurawa kamar irin shi ne baki ɗaya malaman najeriya idan ga gani a gurin to shi ne yanzu shugaban malaman najeriya a yanda wancan constitution ɗin yake na kowace ƙasa da ake ɗauka akwai wasu maganganun da na ji yana yi wallahi tallahi ban yi bacci ba kun san duk wanda yake bibiya ta tun da na dawo daga abuja a lokacin nan da muka makaɗar 442 har yau ba wanda ya ƙara ganin naje ko nan da daga tsalle ina gida ko yaushe to ban ƙara kai irin wannan tayin ɗin a titi ba sai lokacin da wannan aka ce abba gida gida abba gida gida ya ci zaben kano muka fita ana wannan ralin ban dawo gida ba sai wajen karfe biyar na asuba dawo wata na gida sai gani ne babanmu yana binciken katanga sai na ce aji nake lokaci bebe ya ce lokacin sallah ya yi mana ba wanda zai taimaka min mu je mu gurin masallacin na ce baba ya ce kakki faɗa mun komai na san daga inda kike zo mu tafi na tafi masallaci shi ya sama ni tun da ai kullum sai a jira ni idan asubar ta yi in kana cikin gida ga baki ɗaya wani irin tunani nake shiga ba na so Allah ya tashe ni ranar gobe iyama da wasu laifukan ne ban san me ce ba akwai wata wanda ake magana jujin ta yi kisan kai a gari ana cewa za a shiga a fita ba ita ce ta yi kisan ba ba kaza kaza ba baiwar Allah in da kin san ke kika wannan kisan kar ki bari kuɗi su miki ana ki bari yi miki hukunci kai ki je gaban Allah da ɗaukar ran wani ki bari a hukunta ki a duniya ki karɓi iya tashin hankali na waɗannan hakiran da kika ɗauka a miki hukuncin a duniya wallahi tallahi ni yanzu daga maimai idan na san cewa ga abin da idan na je hukuncin da za a mini in na je gaban Allah zan tashi lafiya lau ba da wani laifi ba wallahi da tallahi sai na je ko menene yi min in na mutu ba zan tashi da wani laifi ba amma babu komai Allah shi shine kaɗai ya san menene a zuciyata Allah ya sa mu dace kowa ya yi haƙuri. wannan murabus abin bakin ciki ne ga duk wanda ya san ci gaban jihar Kano abin bakin ciki ne ga duk wanda abubuwan da ake a jihar Kano na wato lalacewar tarbiyya da yadda jihar Kano take mata zama kamar wata cibiya da take janyo mutane masu bayyana batsala da sabo da abubuwan fatin tarbiyya ba daga makwabtan jihar Kano ba kawai har daga kasashen waje Nijar, Kamaru, Chadi muna ganin jama'a suna shigowa cikin jihar Kano tana nema ta zama wani sansani na wato lalacewar abubuwa wanda akwai wato bala'ai da dama wato a cikin yin hakan ah, kuma a cikin wani lokaci Allah ya kawo mana shi wannan mutum malami Sheikh ah, Amin Daurawa wanda akalla abubuwa guda biyu sun bayyana tare da shi na farko mutum ne mai ilimi da hikima a bayyana wannan yadda kowa ya sani sannan kuma wato da aka ba shi shugabancin mun kuma aiwatar da wato abin da yake faɗa a ƙasa tabbaka wannan abubuwan da ba duk wanda Allah ya bashi ilimi bane kuma da wato karkashin aiwatar da wannan abu domin ga malam Amin Daurawa ya zo ya ɗauki aikin nan gadan-gadan yana yin cikin hikima wato kuma ana samun gagarumar nasara a ciki to lallai abin da ya fi bukata shi ne karfafa masa gwiwa kuma a yabe shi domin malamin daurawa duk da malami ne shi dan adam ne kuma dan adam duka ba za ka raba shi da halayyar dan adam ba misali ne yana aikin kirki zai so ka wato ka canya masa ka ba shi karfin gwiwa idan kuma yana yin wani abu da ba daidai ba musamman idan ya zama cewa abin da ake yi ya fi yawa idan gyara za a yi to sai a kira shi DP a gyara masa ba sai an bayyana wannan abin da ba a duk lokacin da bamu ji kuma an ce ga alheran da ba domin ya yi alheri dama an samu saukin abubuwa ya kamata idan za a bayyana wato kushe aikin su to a fara bayyana kuma yaban su tukunna wannan shi ne zai saka ya farko ya samu karfin gwiwa kuma ya gamsu cewa abin da yake din ana ana abin duk da cewa aikin da malam daura yake aikin Allah ne amma ai gwamnan jihar Kano yake yi domin a ka'idar Najeriya da Kano shi aka zaba shi ne shugaban doka shi ne shugaban duka ma'aikatu saboda haka idan abin da yake yi din baya samun goyon bayan gwamnati to lallai zai zama ya samu wato kansa eh, bai samu kansafin da ake bukata ya da aikinsa ba. To barista ka ce gwamnan jihar Kano shine shugaba ko jagora da aka zaɓa ya yi aikin nan kawai dai ya bada riko ne a tallafa masa a wadansu bangarori Wani zai ce menene laifi shi gwamna tunda a fahimtarsa an yi kuskure kuma ya tsawatar matsayinsa na babba. Idan aka yi kuskure kamar yadda na faɗa musamman tunda kuskuren nan ba shi ne kawai abin da malam Amin Daurawa ya yi ba akwai alkhairai da aka yi da dama wanda duk mutumin da ke jihar Kano ya ga canji a cikin abubuwan da ake samu a aikace aikacen zuwa kafin yanzu ai mun ga abin da Hizba ta zama ni na yi bincike mai zurfi na kusan sati uku ko wato sati hudu akan aikace aikacen gizba. a tradition din shi injiniya Abubakar Yusuf kuma shi ya saka ma cikin wannan kwamiti din mun zo mun yi wannan aikin mun ga yadda abubuwan Hizba suka lalace aikace aikacen su haɗin baki mun ga ana yi tsakanin wato shugabancin Hizba da masu club club da masu hotel-hotel suna kai ton suna abubuwa irin wa'annan. Daga sanda maran daurawa ya zo ya dinga shiga hotel da wasu gurare yana kamo masu laifi wannan zai ga maka cewa babu haɗin kai tsakaninsa da masu hotel ɗin nan domin idan akwai ba zai je musu abin da ke musu ba. Kuma dama abin da suke bada da son nan dan kada abu haka ne. To idan gwamna zai gyara sai ya kirawo maran abin daurawa ya gaya musu cewa kaza ba daidai bane an mu mun mun faɗa ni ma kuma faɗa sai akwai gyara a cikin amma ni ai ba gwamnan Kano ba magana ta fata da nauyin wato maganar gwamnan ta Kano. idan gwamnati za ka zai yi aiki da shi ba shi aikin nan idan zai wato mai gyara sai ya mai shi da shi idan ya mai shi da shi bai dina ba to in an bayyana ba laifi ba ne kuma sannan ai ba mu da an yaba sauraron nan ba mu da abubuwan da yana na alkhairi idan ana so a yi gyara sai a yaba amma duk wannan ba shi bane ni ina ganin yanzu ba magana ce ta waye ne laifi waye ba ne laifi ba gwamnan Kano ba masu bane ba malayin abin daurawa ba masu bane ni dai abin da yake gabana yanzu a wannan barbar da ake shi ne dan Allah dan Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen nan da gwamnatin jihar Kano ya fito fili da ni magana nan kamar yadda yake a fili a bawa malam din nan hagu ba dai ba laifi bane ba manyan sahabbai ma sun faɗi magana da an gyara musu kuma sun karɓi gyaran nan a zahiri abinda gwamnati yayi ba daidai bane kuma a jiya ganin haka shi kuma malam shi ma malamin mu amma ya fahimci cewa dama aikin Allah haka yake dole kishi din ya shiga cikin wannan abubuwa an yi abubuwa a bawa shi dan kunya dan Allah dan annabi abinda malam yake kai wanda yanzu amin ji da cewa da yake ajiye wannan aiki yana kan aikin jihar Kano kan aikin da zai jawo babban uwa jihar Kano gagarumin nasara ta hanyar wannan gudun da ake so a rinka yi ba karamin magana ba ce to mutum ya tafi mai da cikin aikin nan kuma ya ajiye wannan aikin da wannan shi ke gani da sa kuma shi yake gaya mana cewa lallai bai kamata mu yadda ya tafi ba to mu dai a matsayin da ɗaliban malam kuma a matsayin mu na ƴaƴan shi mai girma gwamnati ta Kano muna ba su hakuri shugabannin shugabannin mu ne su gaba ɗaya dan Allah dan Annabi su gyara wannan abu. To barista ka ce kana roƙon shi gwamna Abba Kabir Yusuf kada ya karbi murabus din malam Daurawa. Me yasa kake wannan roƙo? To kamar yadda na faɗa shi wato malamin Daurawa ya ɗauko abin nan wato da ilimi da kuma sanin makama. Kuma mutum ne ya ɗauko wani aiki gagarumi kuma yana dab da cin nasara a kan wannan aiki. Yanzu haka ya ci nasara. kuma akwai manyan nasarori wanda idan Mara ya da wannan aiki za a same su ajiye wannan aiki yanzu wato rahama Allah ba ta kari ba ba kuma za a ci shirin rikiya ba ko da hakan bai faru ba amma da ni a matsayin ɗan jihar Kano ban ga wani mutum a kusa kusa haka wanda zai iya zuwa ya iya yin abin da malam daurawa ya ba domin dama ya san gidan hizba tun kafin yanzu saboda ba sabon shiga ba ne. na farko na biyu kuma ya dawo da karsashi da kwarewa da abubuwa irin wani. kamar yadda na faɗa mutum ne mai ilimi kuma mai kokarin ɗabbaka abin da wato ya sani ta hanyar hikima wato da kuma ƙwarewa saboda ka ajiye wannan aikin ba karamin ci baya bane wallahi aikin Jibba a jihar Kano ba ɗan kankani ba ɗan kankani ne kuma yanzu ko ni ta kai mu an ko wato a mutanen da gwamnan jihar Kano ya saka a matsayin mukami in ɗauko zakakurai wanda suka fi kowa cin nasara wallahi in ban saka mala a ɗaya ba to ba zai ta ba saboda ka ya ajiye wannan mukamin ina ganin cewa ci baya ne mu a garin yan taka. Dama tambayar da nake so na yi maka kenan. Idan shi Abba Kabir Yusuf wato gwamna bai karbi wannan shawara ko roƙo da kai masa ba, ta dai tabbata Malam Daurawa ya ajiye mukamin sa wani tasiri kake ganin hakan zai yi ga ci gaban jihar Kano? Ina tabbatar maka sai an dawo baya, ba a yanke a zato ga rahama Ubangiji. Amma lallai za a dawo baya a iya abin da muke iya gani na zahiri tunda mu zahiri muke aiki Allah shi ya san sirri da abin da ke da to lallai idan wannan abu da aka ɗauko ya zama cewa an gutsire shi haka ba a kai inda ake so a je ba za a samu tasgaro za a samu ci baya ba fata ake yi ba amma lallai dai wannan wato ba mana yi tunanin cewa ya zama shi malam din bai karba wato shi gwamna bai karbi shawarar nan ba na farko ba kuma na yi tunanin ma cewa shi malam amin daurawa shi ma ba zai karba wani mutum kiransa a kai ba malam amin daurawa kullum kana fitowa kuma ka ba mu wa'azi da umarni da sauran samun ɗan karamar mu mu ma yanzu dan Allah dan annabi tunda mu ne a ƙasa lallai muna kiran ka a matsayin ka wanda ke wanda ke sama lallai kai ma lokaci ne yayi na ka saurare mu wato duk abubuwan da kake gaya mana na wa'azuka da muka rike to ga muna dawo maka da shi cewa lalle kai hakuri wato ka idan gwamna ya zama cewa ya dawo da wannan abu muna kyakkyawan san zai yi idan ya yi ka karba da hannu biyu kuma dama Allah ake yi wa ko da a dawo dan shi Allah subhanahu wata'ala in dai zama cewa mutum mutunci da wato ko kuma zubiyar daraja domin mu ba mu fitar da malami ko kuwa. A ƙarshe menene sakonka ga jama'a da suka fusata da wannan mataki? Babban abin da nake so in kira ne akwai masu neman mai da wannan abin siyasa wannan ba abin siyasa bane ba harka ta addini harka ce da malayaki wadda take taimakawa addini da zamantakewa da abubuwa masu nisan gaske wanda suka kai tunani ka fahimci aikin hizba lallai wannan ba abin siyasa bane ba wannan ba abin siyasa bane ba lallai da kada su na abin siyasa na ga jama'a da dama wanda su suka taimaka gurin wato lalacewar aikin hizba din ma kuma yanzu suke dawa kuma suke nema su mai da abin siyasa ai aikin hizba wato jihar Kano da abubuwan da suka fara ai ba ba a cikin wata takwas ko goma hawa hawa shi wato Abba Kabir su ne yanzu ta lalace ba na ji wasu daga cikin jami'an ita gwamnatin da ta wuce suna fitowa suna ta yin maganganu akan kaman harkar su ma kaman gani su ma kaman abinda waccan gwamnatin ta yi kada ni ma ya san misali to amma dole sai an bada wannan misalin sai wasu daga abubuwan da suka yi layin sakaci da wato da hizba din ta zama ta lalace ba ta da akwai lokacin da motar hizba ne aiki da kwayayi ko uku a headquarters gaba ki abincin da abincin da muka yi saboda ka wannan abubuwan da aka yi shi ya taimaka gurin lalacewar hizba din da dakushewa kimarta to amma kuma yanzu da shan dawo kuma suna magana a kamar su ne ma wato custodians ma na aikin hizba din kamar sun fi kowa damuwa lallai ne ba abin siyasa bane ba ba kuma magana muke gaya kowa ba amma da duk masu ajiye wannan abubuwan a saka wannan garin a gaba domin a samu abin da ya kwata a samu na na mafita. DCL Hausa Hausa Hausa.